dan majalisar dattijai na zamfara ta tsakiya da suka hada da kananan hukumomin gusau tsafe da bungudu da maru maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina ganin kamar wannan aikin ya kare karewa ta yi shine maganganu ko batutuwan da an kai kahin a kira jagora ina ganin kamar ana iya cewa kungurus kan busu saboda kamar kowa ya aminta na so in dan yi wani dan tsokaci kaɗan tunda ita kusau ta sambo kwarya mai kashe akushi tana da wani tarihi tarihin da aka reta shine mai daraja wanda ya kirkire ta malam sambo dan muhammadu ashafa almajirin shehu mujaddadi usman dan fodiyo na to yana da wata al'ada ta jagoranci wadda ina son in dan kamanta ta da shattiman zamfara wanda na ji ana wa lakabi da gwarzon busau to tun da an ce mishi gwarzon gusau gwarzon sambu a ashafa kenan ko to shi muhammadu sambu a ashafa cikin abubuwan da ya mallaka na ɗaukaka su ne ba a taɓa cin gari ba ba tare da mujaddadi ya kira shi ya tambaye shi ba idan suka ta san gari zan ba da misali akwai wani yaki da suka yi da kiyawa wa yanzu tana cikin karamar hukumar mulkin birnin magaji da aka tasan magarin mujaddadi ya kira muhammadu sambu da shafai ce to ga mu mun zo kiyawa muna son mu mata da yaƙi mu cinye ta bi an magana muhammadu sambu da shafai ce to a dan jira shi ya gama addu'o'in shi ya ce a bismillah ba tare da bata lokaci ba kiyawa ta kwani abinda nake so in ce nan shine sun dai yi iza sun buga sun shura sun ciza sun yaga to sun dai fahimci dalki ne ba ya huguwa ba ya haduwa ba ya saboda to yana kwani mutanen jahe mutanen gungudu mutanen maru ah, kun lokaci ah, a lokacin jihadin mujaddadin shehu usman na podiyo umaru dan malam muhammadu da ɗaya da su an kai ba ya kuke ba don allah ku yi hankuri amma ita tuta dai ta jihadi wadda aka ba muhammadu san kuɗa a shafa to shi an dalilin na ce gwarzon shi sha a shi wannan tuta ya yi sulhu kuma sulhu ya yi a matsayinmu na mabiya sojoji na ƙasa ba mu da ja mun bi domin zan gayyato mai girma jagoran mu الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله وأبدأ الصلاة وأتم التسليم على حاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. yan wana ina so da Allah a zauna a da bin magana su wace za a yi da Allah ina so duk wanda aka iko zamnawa da Allah ya zauna don a saurari abin da za a faɗi da Allah a yi haƙuri da Allah a ga gana ta yi tsaye don gandi da Allah a bari a saurari jawaban nan wannan shine karo na ƙarshe na wannan tsari da muka yi ranar litinin an zauna da mutanen gumi bukuyin anka ranar talata an zauna da ƙauran namo da zurmi shiga da birnin magaji yau muna gusau tsaye da shugabanni da suke na musamman lawan liman alhaji siraji mai katako dattawan da suke bisa wannan haya tebur alhaji ibrahim na batu da alhaji garin su alhaji mazo na lado da alhaji dogon koli magani da sauran dattawa da suke kan wannan haya tebur da sauran manya-manyan shugabanni na ƙananan hukumomi da sauran shugabanninmu na masaku waɗanda su ne kuma a wannan wakilanmu a waɗancan yankuna da shugabannin mata da samari da 'yan jarida maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kusan in ce aikin da zan yi wanda suka jawabi na wurin sun sun gama kuma yana ganin sakonni sun kai ko ina amma dai akwai bukatar da ke akwai ta kan kara bisa ga abin da suka haɗi kamar da da sauran ƙananan hukumomin jawabi al'ummar gusau tsaye bukudu da maru ina son in tabbata da cewa kamar yadda na alkawanta a lokacin da ake zo aka zo shan ruwa da dubu daga cikin ku na ce in Allah ya so ya yarda za mu koma bayan sallah za mu mitin-mitin daban-daban domin mu da matsaya a kan alƙiblar siyasar da za mu fuskanta nan 2023 na Allah ya so. Alhamdulillah mun samu kanmu inda muka samu kanmu kamar yadda yake wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Kahin in bannan na san ra'ayin jama'a da muke tare da su amma ina so in tunatar da cewa a cikin wannan watan da ramadan ƙarshen watan muka roƙi ubangiji kuma na ba da umarni a je a roƙi ubangiji ya azama inda alkhairi yake ba mai zaki ba mun ce duk inda alkhairi yake Allah shi azama kuma Allah baya kuskure kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashar ummati ila dalala ba zai yi a hada al'umma al'umma tana wara daga ɗaya zuwa biyu zuwa arba'in so ko kun kaɗai a nan ba zai yi duk a haɗa kwace da kun ɓata ba wannan ba sunan ubangiji ba ce saboda haka ba zai yiwu ba a haɗe mu anan dukkan mu a ce muna cikin ɓata na san abin da an ƙorafe ƙorafe da koke-koken jama'a mu wanda ya fi kamar yadda muka sani babu annabi cikin mu ba manzo balantana a ce ba a kuskure ba a ganganci ba a son zuciya ba wani abu mai kama da wannan waɗanda suna iya kasancewa matsayin mu na ya adam to amma abinda almuhim anan shine kullum abinda zaka za ka dubi al'umma da kuma kuma saboda haka shi zai baka dama ka yi tunani a auna maka abu guda ɗaya biyu uku ka jinjina ka gani wanne ne wanda ya yi maka saukin ɗauka domin maslaha ka akwai bayanai da dama waɗanda ne mashuwa gabanni can lokacin da muka je abuja wanda ni alƙawanta zan zo in maku a yanzu na ina turo shugabannin ƙanan hukumomi sun ware shara kwage sun share to ina son ku ji shiga baki na kuma in saurari abin da kuma za ku wani gaba da kamar da kuka shugabantar da ni kuka ce kun aminta ya zama shugaba na zan shugaba na je na ɗauki matsayi a madadin kuma akan madadi takardar nan da na samu hannu a lokacin da samu hannu ina tunanin ko ba tunanin kaina ba saboda haka wannan takardar da na samu hannu na samu hannu a madadin ku kuma in Allah ya so ya yarda Allah ba zai bari mu je akan gangaren da za mu koma haka a cikin kuskure ba in Allah ya so duk yadda ake ganin abu ya lalace Allah yana da yadda za a yi daidaita shi muna fata idan cewa wannan mataki ne da aka ɗauka da daidaita al'amuran jihar zamfara in allah yadda kamar yadda kuka sani mun kurɗe ɗaci ko dahi wanda ya yi wannan da muka sha a yanzu kuma ga muna rayuwa a raye rayuwa gurgudu abin da Allah ya bada iko kyakkyawa babu takura muna da jaki ga ubangiji zai linka mana bisa ga hakurin da muka yi kuma zai ba mu mahita yadda wanda ya ba mu a halin da muka cike su shugabanni da gusau da tsaye da bungudu da maru a matsayin ku waɗanda kuke shugaban mu a can ina son wannan saƙon ya kai saƙo-saƙo ga matan aure da samarin da ke can da dattawan da ke can cewa wannan sulhun mun shi ne akan maslahar jihar zamfara kawai kamar yadda na sha faɗa ni abdulaziz yari idan na dawo jihar zamfara na waiga ina neman wani abu ko menene to ban yi tsammanin na gode ma da ubangiji ya mani ba amma zan yi tsaye akan abin da ya shahe ku da shahe jihar zamfara gwargwadon abin da Allah ya bani iko zan yi domin kun yi mani ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba saboda haka jihar zamfara ku ke bi na bashi kuma ban tsammanin haka kuma da Allah yanzu dattawan mu da samarinmu da matanmu mu karɓi wannan al'amari tsakaninmu da Allah maɗaukakin sarki kuma kamar yadda nace Allah zai mana mahita a cikin wannan tsari in Allah ya so da yawa abubuwa suna faruwa ka ji baka ji daɗi ba ka yi wani tunani amma tun da baka da littafin gani baka san Allah ya shirya ba so babu yadda za a yi ka yanke hukunci akan al'amarin da Allah ya tunkar da shi a gabanka saboda haka fata na anan ne, Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan al'amari da muka yi kuma Allah ya sa ya amfane mu da al'umma mu da jihar mu sabu ga baki um, ina so in ƙara kira cewa in dai shugabancin da kuka bani ku kuka bani kuka yi da je in yi ina ganin cewa ba shi ne na ciyo maku a madadinku kuma ina tsammani cewa dukkan mu mun taba hannu akan wannan zamu yi wannan ta tsakanin mu da Allah in Allah ya so ya yarda mun san abin da an matsalar jihar Zamfara a halin yanzu mun san matsalolin nan abin da suke kai su kawo musamman abin da shashi a tsaro mun yi matamai tsare-tsare inda aka toka kahin yanzu kuma je ga ɗan lokacin ga zancen da ya shahi za mu iya mu ganin cewa mun yi aiki domin wannan matsala ta sauƙaƙa kuma ta ƙara sauƙi da izinin ubangiji a duk matakan da ya kamata a ɗauka za mu ɗauka da mahukunta gwamna har zuwa sama a zamna domin ganin cewa ya za a yi a samu wannan maslaha an taɓa wannan abin shekara 2014 lokacin da abubuwa suka ta'azzara na taka da kai na ɗan shugaban ƙasar wannan lokaci ni ko kamai da kuma shawarorin da ta suka bayan a nan kuma aka ɗauki wannan matakin kuma ko da aka ce kayan zaɓe da yadda ubangiji kusan al'amari ya zama tarihi a 2019 saboda haka ɗaukar irin wannan matakin ba wani abu bane ko muna sa rai da izinin ubangiji wannan zai yi insha Allah abinda nake nema ga al'ummar gusau kamar yadda na nema ga sauran al'ummomin ƙara hukumomi tsaye bungudu da maru shine mu aminta da cewa wannan tsari ne na ubangiji domin wasu hana cewa idan dukiya ta bace bai kamata hankali ya bace ba ya kamata mu san inda muka hito da inda muke kuma muna ganin yadda ubangiji wannan tsari in Allah yarda zai amfani mu zai amfani ba mu insha Allah haka muke tsammani ga ubangiji ko baka taba yin kyakkyawan zato ga ubangiji ba ce sai ne ya tabbata yadda duka dauki ubangiji to yana da yadda yake mu mun dauki ubangiji zai mana kyakkyawa yadda ubangiji kuma za mu kyakkyawa insha Allah saboda haka abinda muke nema shine yaya za a yi a hito zaɓe a yi zaɓe sak babu babu dawa da baɗi saboda haka ina neman a yi to a yi zaɓe babu wake babu shinkawa shinkawa sak ko kuma wake sak saboda haka in allah ya so ya yarda zan shira abinda muke kira tawon hormitin na 'ya'yan jam'iyyar wannan jam'iyya mahimmancin abinda muka yi da kuma hikima ta da kuma yadda za a yi in Allah ya ga kowace karamar hukuma zan tsoma kafata domin kiran shugabannin shugabanni ne na ainihin ƙananan hukumomi da masakun za mu ɗauko har da shugabannin ruhuna a cikin wannan town hall da za mu yi da kowace karamar hukuma in Allah ya ga domin in kai saƙon nan gare ku saboda haka a nan ina kira da ƙarshe cewa duk wanda ya aminta da takardar da na samu hannu a madadin ku ya yi tsaye kan fara ce Allah kuma magabaki dai ina godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina so da Allah idan an tashi aka yi addu'a zan sauko kasa ya gaisa da shugabannin da suke a kan tsawon gaba da sau na biyu so da Allah ina neman haɗin kan Allah kowa ya sauna inda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi